gaskiya alhamdulillah dama already na riga na san cewa kamfanin two effect empire wanda suka yi wannan fim din kamfani ne babban kamfani wanda yake amfani da kayan aiki na 21st century so kuma fim din ya hada jarumai manya kamar sandan yakubu muhammad da sauran manya-manyan jarumai da kuma matasa masu tasowa da aka hada a cikin ka tabbatar da cewa fim din zai bada abin da ake nema kamar kafin na zo nan wurin mutane da dama sun kira ne sun kira ne suna ce min yau ne za a nuna yau ne za a nuna na ce eh yau ne za a nuna ana barin halaka dan kunya so amma abin da nake so a gane cewar i expecting din cewa tunda yanzu ni talla na gani ban kalli fim din ba amma my expectation 100% ana barin halak zai kyau lallai na shiga na kalla wannan fim na ana barin halak babban abin da ya burge ni a ciki shine yanda jaruman sun yi iya bakin kokarin sun taka rawa yadda ya kamata daga tun daga bangaren shi sani danja da yakubu muhammed da su humairan nafisa sun ba da gudunmawa sosai a cikin wannan kayataccen shiri gasa wani fiɗin na ganshi shi ya birgin sosai sosai gasa ne fa da yi ban taba ganin fiɗin tun tu'ifir mai kyan wani fiɗin ba So abin da birge na fiɗin shine daraktan ya birge ni an yi aktin sannan kuma irin ba kamar ordinary house film ake ba in ana yi wa dole sai an faranta dan kallon rai kurin abu ne aka yi shi abin da ke faruwa a gaske shi aka nuna cikin fim din gaskiya shine gaskiya kuma yakubu muhammad sandan jani ko gaskiya sun yi kokari sosai da sosai da sosai gaskiya fim din ana bare halak ba zan karasa shi don kunya fim ne na 2 effect empire wanda zan iya cewa the best of 2 effect two effect ba su taba yin fim din da ya min daɗi a rai da na kalle shi irin wannan ba fim ne wanda ya zo da wani sabon salo fim ne wanda duk wanda yake ciki gaba ɗaya sun yi namijin kokari wajen delivery lines ɗinsu da kuma acting ɗinsu fim ne wanda director da producer sun collaboration sosai wajen fitar da ingancin fim ɗin fim ne wanda za a daɗe ana tutiya da shi kuma ana kallon sa. fim ne wanda zan ce one of a kind fim ne da zan iya ƙara jinjina wa kamfanin to effect empire sanadin jiya an yakub muhammad kudos to your effort kudos to your work and I'm proud of your work. Sosai sosai ya fim ya yi kyau ya burge ni sosai wallahi. Na kalla na ji daɗi ni kana roɗan da na ya ya burge ni sosai. Wallahi yes. Ni ba abin da zan ce gaba ɗaya da wannan story din fim din from the beginning, middle and the end. Abin da ya fi min daɗi a kan fim din magana ending din shi. Na ji daɗinsa story din is catchy. So idan ka fara gani from scene one ba za ka so ka yi motsi ba kana so sai ka ga menene ending din i love the story and the message is very powerful kuma it can it happens in life wannan abin da ya fara a wannan film din na ji daɗin na I really enjoy it kuma ina kira ga waɗanda ba su kalli wannan fim din ba su ma su zo su kalli wannan fim din dan su ga sakon da yake ciki ba so in gaya musu abin da suke ciki. I decided to write this movie is because of the fact that I want to bring something that is relatable because most movies if you bring um, especially in this part of the world if you try to do anything fictitious like fiction it doesn't go down with the with the public. So what I did is to bring something that is close to reality, something very, very close to reality. So I decided to write it so that I can pass a strong message in, this, in our society. Daga farko dai sunana Umar Garba Fage, ni ne zona coordinator na National Film and Video Censor Board. So tun lokacin da aka kafin nan office ɗin muka tace shi muka yi sansarin, tun a office mun fuskanci cewa wannan film din yayi ma'ana kuma yayi kyau. domin ya fito da wata matsala wadda muke ganin ita ce take damun mutane kuma Allah ya sa marubucin wannan film din ya dage yayi kokari gurin fito da wata matsala da ake ganin ita ya kamata a danga warwarewa da mutane su fuskanci da rayuwa take kika gani sosai ma kuwa wallahi na ji daɗin fim din nan sosai wallahi fim din ya razana ni matuƙa fim din ya yi kyau matuƙa alhamdulillah fim din ya gamsar da duk wani mai kallo kuma a takaice cikin minti ɗaya kamfanin 2 sun daɗe bisi fim mai kyan wannan ba Alak Gaskiya is a quite interesting film. Um, I just love the direction, the entertainment, and the conflict and the suspense in the film it was superb oh, this, this, this story is very very good story yes i know i, I trust this company i trust two effect yes wannan fim ɗin irin labarinsa da yanayin da aka yi shi ya ƙayatar kuma ya gamsar saboda irin yadda mutane ba su kosa da shi ba ba su kuma gajiya ba ya rike mai kallonsa wajen tafiya da labarin da kuma ƙoƙari wajen sikirin fule. alhamdulillahi ba abin da zan ce ban ya shiga na gani ba tukun amma dai na san ina ciki don abin da na zo gani ma irin rol din da na taka saboda na san rol din da na taka gaskiya ba rol ne mai kyau ba saboda na fito a wata mara kunya ina wa yaya ta rashin kunya a kan aure na ya duk da dai ita ta jawa kanta saboda tana da kuɗi amma ba ta taimako na to mijin yarta kuma yana da kuɗi ya ga ya ta ce yana so suka zo suka yi magana zumunci na ce ai babu magana zumunci tun da Allah bai hana ba kawai a je a aure mu ma hutawan mu ce ta zo to shine amma ina so mutane su shiga su kalla ba dan komai ba saboda su yi mana alƙalanci su ga menene nayi abin da nayi na